a wannan masallaci na agga islamic center don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma amma kamar yadda aka saba kafin mu shiga za mu amsa tambayoyi kamar yadda muka yi bayani jiya cewa wasu tambayoyin akwai fa'ida da ilimi a cikinsu wanda ba za a ambato su a cikin karatu ba allah maɗaukin sarki ya samu dace kuma allah maɗaukin sarki ya mana jagora ya karɓa mana dukkan ibadunmu a mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam akwai fitintunin da na yi during school days dina don na kasance wanda ya yi boarding school ya ce mun kasance masu kama dabbobin mutane mu yanka muna amfani da su a hostel malam na kasance <laughs> mai da na sani bi ma'ana yanzu ya yi nadama malam in na tuna wannan sai in ji abin yana damuna malam yaya zan yi don muna gani lokacin yarinta ne to da an yi da dama an samu sharaɗi ɗaya daga cikin sharaɗin tuba kenan yanzu sharaɗi na biyu shine allah maɗaukakin sarki ka sani baya ya fi haƙƙin wani akan wani shine babban matsalar shine babban matsalan ka taɓa haƙƙin da ba naka ba kuma ba tare da an yafe maka ba da haka abu na farko mutum ya ta istighfari yana neman gafaran Allah madaukakin sarki ya yawaita yin sadaka tunda yanzu aka ce ya je ya biya bai san a ina zai same su ba to don haka mutum ya yi nadama sannan ya ta istighfari sannan ya ta yawan sadaka akan Allah madaukakin sarki ya yafe masa wannan laifin kuma Allah ya kai ma wa'incan ladan wannan shine a wannan tambayar ta yi kama da tambaya ta gaba shi kuma wannan yake cewa salam malam ina fatan alkhairi ina ma fatan alkhairi to ni ma ina maka fatan alkhairi Allah ya ƙara lafiya ya kara mana gabaki ɗaya ya ce malam tambaya na anan shi ne ni ne ina da mai gida ya ce ogana kenan wato ina zama mai a shago ina kula mai da kaya amma sai ya zama ina taɓa kuɗin shagon ina na ba tare da ya sani ba to malam ina matsayin kuɗin da nake tabawa to ka ji matsalar mu ai ka gani sai a ce ba a taimako ba a kaza kuma ka tattara kuɗin ka ka sha wahala ka bude shago ka ɗauko wani sai dai ga kaya yana karewa baka sanya me ya faru ba to wannan babban kuskure ne babban kuskure ne wannan ka nemi yafiyarsa ya yafe maka in ba haka ba Allah madaukakin sarki zai kama ka in baka biya shi a nan ba kuma bai yafe maka ba to za ka biya shi a gobe kiyama da haka yana daga cikin sharaɗi na tuba akwai raddul mazalim mayar da abin da ka zalunci wani akai wato idan tsaka laifi tsakaninka da Allah maɗaukakin sarki ne malamai suka ce wallahi ya fi sauki sharaɗi uku ne kawai ka yi nadama ka tuba sannan ka ɗaura niyyar cewa ba za ka ƙara laifin ba amma in akwai haƙƙin wani ya zama hudu akwai raddul mazalim za ka mai da abin da ka zalunci mutum ka sai ka dawo da shi tukunna ko kuma ka nemi ya yafe maka wannan shine hanya biyu kawai da za ka iya kubuta kuma wannan yana daga cikin ha'inci da cin amana ga ha'inci da cin amana kuma alamu ne na munafinci alamu ne na annifakul amali munafinci na aiki shine wa iza na hana. an amince maka an baka dukiya sai kai ha'inci sai kai ha'inci to kaga mai ha'inci kuma Allah madaukakin sarki ce la yuhibbul kha'inin Allah madaukakin sarki baya son masu ha'inci duk wanda Allah ya ce baya son shi kuma ya taɓe yayi asara to don haka mutum ya mai da abin da ya ɗauka ko kuma ya nemi mai gidan nasa ya yafe masa wannan shine hanya biyu kawai da zai iya kubuta a wurin Allah madaukakin sarki wallahu ta'ala a'lam sai mai wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam ya ce Allah ya kara yarda a gare ka malam amin tare da mu baki daya malam tambaya na anan ita ce Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin wasu annabawa da ya turo su ga al'umma wasu daga ciki sun bi annabawansu wasu kuma sun bijire sun gibi to malam ba a rasa wanda da'awa ba ta isa gare su ba shin menene sakamakon waɗanda kiran allah bai kai gare su ba ai babu wanda kiran allah bai kai gare su ba ayoyi uku a cikin alkur'ani za su nuna mana haka aya ta farko suratul nahali aya ta 36 Allah madaukakin sarki yake cewa wala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu ta wajtanibu at sai ya kawo maganar da ka kawo yace fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikinsu akwai wanda suka shiryu daga cikinsu kuma akwai wanda bata ya tabbata a kansu to Allah ya ce wala qad ba'athna haqiqa tabbas qad dinna litahqiq ne tabbas Allah ya aika kowace al'umma da manzo dan mene dan su bauta ma Allah su nisanci dagutu shi yasa ai manzannin suke samun sahabbai wanda suke isar da sakon bayan ba su to ba wata al'umma da sako bai isa mata ba sai dai ku yanzu al'ummar musulmi in kana tunani irin wannan zamanin ne yanzu al'ummar musulmi ne wajibi ne a samu daga cikin al'umma wanda za su tashi suna da'awa suna karantar da mutane suna nuna ma inda ba musulmi ba ga yanda musulunci yake amma ba wata al'umma da za ta kafa hujja a gaban Allah maɗaukakin sarki ta ce wai sako bai zo mata ba Allah ya riga ya yanke hanzarin wannan aya ta farko kenan akwai aya ta biyu cikin suratul nisa aya ta 165 Allah maɗaukakin sarki yake cewa rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ka gani wannan ya yanke hujja manzanni ne wanda muka aiko masu bushara da aljanna da ni'imar Allah maɗaukakin sarki masu gargaɗi daga wuta don kada ya kasance gobe kiyama mutane su zo gaban Allah maɗaukakin sarki su kafa hujja su ce ma ja ana min bashirin wala nadhir a wata ayin Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhir kar ka zo gaban Allah ka ce mai wa'azi bai zo ba hakika mai bushara da gargaɗi ya riga ya zo maka to sai aya ah, sura ta uku shine suratul fadir da Allah maɗaukacin sarki ke cewa inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face sai da Allah madaukakin sarki ya aiko mata da manzo shi yasa Imam al-Baghawi a cikin tafsirin Safatul Qadir karkashin wannan aya da Allah ya ce wa in min ummatin illa khala fiha ya ce ai illa salafa fiha nabiyyun munzir babu wata al'umma wacce ta zo muka baka labari kai annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummarka face sai mun aika musu da manzo kafin abin da ya same su ya same su na halakarwa ko wani musiba ko kuma kafin abin da ya same su na ni'ima ya same su don haka babu wani al'umma wata al'umma da za ta je gaban Allah ta ce wai sako bai zo mata ba idan sako bai zo mata ba kenan Allah ba zai masu tambaya ba kowace al'umma sako ya isan mata ai dan haka ne ma Allah ba zai maka hisabi ba sai da annabin da aka aiko maka kowace annabi za ta zo da tawaganta da annabinta hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wata rana an nuna min annabawa daban-daban wani annabin tare da mutane da yawa wani annabin da mutum biyu wani da mutum uku kai wani annabin ma har ya zo ya gama wa'azi ba wanda ya ya imani da shi shi kadai ya zo kiyama ya ce farufi ali sawadun azibun fazanantu annahum ummati sai aka nuna min wasu taron jama'a masu yawa sai na ɗauka cewa al'umma ta ce sai aka ce mu haza musa wa qaumuhu wannan annabi musa ne da mutanensa sai Allah ya kara nuna min wata al'umma mai yawa wacce ta fi ta farkon sai aka ce hazihi ummatuka wannan ita ce al'ummarka wannan ya nuna duk al'umman da ta zo tare da annabinta za ta zo a yi mata hisabi tare da annabinta za a yi mata hisabi wallahu ta'ala a'lam don haka babu wata al'umma da za ta kafa hujja a gaban Allah cewa ai mai gargadi bai zo ba mai wa'azi bai zo ba wallahu ta'ala a'lam sai mai wannan tambayar yake cewa malam last year ina da kudin da bai kai naira miliyan ɗaya ba amma bana ina da kuɗin da ya fi miliyan ɗaya ko da ke a farkon tambayan ina ga shafi na biyu na duba farkon tambayan ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam allah ya saka allah ya ƙara basira ya ji kan iyaye amin tambaya na shine zakka darasi ne mai zaman kansa malam ina son abin bayani ko ta'aliki akan zakka malam daga adadin kuɗi nawa ne ya kamata a cire zakka a ciki to shine sai ya ci gaba da bayani ya ce da wancan shekarar yana da miliyan ɗaya yanzu kuma tambayan shi a nan shine to wannan miliyan ɗin ta bara da yake da ita zai cire mata zakka ne ko kuma har abin da ya samu zai hada ya cire zakka wannan tambaya ce mai kyau na farko da ya ce a yi ta'aliki akan zakka zakka tana da wasu fa'idoji dalilin da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya sanya zakka a tsakanin al'umma ga wasu kaɗan daga ciki na rubuta na farko shukurun ni'ima Allah ya wajabta ma mutane ya farlanta musu zakka ne saboda su gode ma ni'imar Allah maɗaukakin sarki gode wa ni'imar Allah kuma ta hanyar bauta ne ka ɗauki abin da Allah ya baka ɗin ka bawa wani na biyu kuma sifatul abrar siffan bayi masu ɗa'a su ne wanda sun tara kuɗin nasu ne amma Allah ya ce ka raba kashi kaza ka bayar ko ya yi kiwon dabbobi nau'i kaza ko nau'i kaza a ce in suka kai guda kaza ka ɗauka ka ba wani guda kaza to babu wanda yake yin wannan sai wanda yake mai da'a wa Allah maɗaukakin sarki na uku siffa ce ta muminai duk wanda kaga har yana iya cire wani abu a dukiyan shi na zakka ya bayar to kai mai shaida na imani siffa ce na imani ai malamai suka ce dalilin ma da yasa ake kiranta sadaka ita zaka sadaka ce ta wajibi suka ce kalman as-sadaqatu daga as ne daga gaskiya wannan kenan in ka bada sadaka yana nuna sidqul imani fil qalb gaskiyan imaninka ashe har a cikin zuciya da gaske ne kana da imani har kana iya tara kuɗin kuma ka ji tsoron Allah ai babu wanda ya san ka ya kai nisabi ai inda ga dama sai ka ki fitarwa sai ka ce ai kuɗi na bai kai nisabi ba ba wanda zai zo ya tilasta ka to amma saboda imani da cewa imanin ya shiga zuciyarka har ka gasgata cewa tabbas ya kamata ka fitar da haƙƙin Allah kuma ka fitar shi yasa malamai suka ce daga ciki yana nuna gaskiyan imanin mutum sannan taskiyatul mal ita zakka nan tana tsaftace eh, dukiya watan miyatuhu kuma tana ƙara haɓaka dukiyar duk wanda yake ba da zakka dukiyarsa karuwa take yi sannan dalili ne na saukan alkhairi ga al'umma saboda wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane ba su hana zakkan dukiyarsu ba ce Allah ya hana su ruwan sama Allah ce wallahi da ba dan ma dabbobi ba da suke kasa da ba za a yi ruwan ba yana daga cikin sharrin hana zakka to ba da zakka yakan sa Allah ya saukar da alkhairai masu yawa a cikin ƙasa ba da zakka yana kankara kurakurai da zunubai ba da zakka yana nuna gaskiyan imanin wanda yake bayarwa ba da zakka yana sanya mutum ya zanto mai kyawawan ɗabi'u ba da zakka yana kiyaye dukiya daga asara yana katange dukiya daga taɓewa sannan kuma a ƙarshe wanda kowa ya fi sani shine taimakon talakawa ne da miskinai to wannan su ne kaɗan daga cikin fa'idar zaka da ya ce a yi ta'aliki ko a yi bayani a kai to akwai illa rashin ba da zaka eh wallahi akwai hadisai da yawa da ayoyi na daga ciki in muka ɗauki ayar da take cikin surar tauba kawai aya ta 34 da Allah madaukin sarki yake cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi bi azabin alim ya ce kunga wanda suke taske zinari da azurfa ba sa fitar da ita ba sa fitar da haƙƙin allah maɗaukakin sarki a ciki ya ce to wallahi kai musu bishara ta azaba wacce take mai raɗaɗi ya za a yi musu ya allah maɗaukin sarki allah ce yau mai yuhuma ko alaihim ko finari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun Allah maɗaukin sarki ce ranar da za a tattara wannan dukiyar tasu a dunkule ta a mai da ita kamar wani karfe a dinga sa musu a jikinsu a goshinsu da gefen jikinsu da bayansu Allah maɗaukin sarki yana cewa mala'iku ku gaya musu wannan shine abin da suka taske a duniya suka ki da zakka to ai wannan ayar ita kadai ta isa ta zanto tsoratarwa game da rashin fitar da zakka sannan zakkan fa tana da sharuɗa zakka na da sharuɗa guda hudu wasu malaman su ce guda biyar na farko mutum ya zanto musulmi na biyu a samu hurriya ɗa ne yana da yanci ba bawa ba ne na uku a samu mulkun nisab dukiyar ta kai a fitan mata da zakka na hudu shine malamai suka ce a samu cewa wannan dukiyar kana da cikakken mallakanta tamamul mulk kana da cikakken mallakan wannan dukiyar wasu malaman su kan kara na biyar su ce ko da ke shekara ta zagayo dama shi sharaɗi ne dama shi ma yana daga cikin manya-manyan sharaɗin mudiyul haul dole sai ya shekara in ka samu nisabi a yau ba fa a yau aka ce ka cire ba sai dukiyan ta zagaye shekara ta zagaye a dukiyar tana nan yadda take sannan sai ka fitar kuma komai akwai yadda ake fitarwa abubuwa guda hudu ne ake fitar mazakka na farko akwai annaqadaini zinari azurfa biyu kenan zinari da azurfa su ne kuɗi a yanzu misali in muka ɗauko zinari duk wanda ya mallaki zinari 75 gram a 85 gram ne zakka yake hawa kansa duk wanda yake da zinari ya kai 85 gram wai san gram ɗaya na zinari nawa ne akwai wanda zai iya sani to in ka gane gram ɗaya nawa ne sai kai times 85 shine zai baka kuɗi shi yasa ai a kuɗi ake fitarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi a cikin hadisi sai ya ce duk wanda ya mallaki dirhami ashirin to wajibi ya fitar da zakka to shine ake combating ya zama kuɗi ai yanzu dirhami ɗaya naira dubu ɗari da ashirin da shida ne to in kai dubu ɗari da ashirin da shida times 20 shine zai baka nisabin zakka na yanzu miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ashirin da takwas da eh, ɗari hudu da tamanin in kuma azurfa ne shi kuma sai kana da gram 595 gram na azurfa shine ya kai a fitar da zakka to shi ma in kai kwambatin in ka gano kudin gram ɗaya na azurfa kai times 595 shine zai baka nisabin zakka na kudi cip cip shi yasa sai malamai suke kiransu kudi kawai zinari da azurfa yadda ka ana fitar da nisabin nan duk sati a ce ga nisabin zakka to haka ake calculating sai a fitar da sai a gane in kuɗi kake da shi a hannu ga abin da ka fitar to kaga zinari ɗaya azurfa biyu sai almashiya dabbobi dabbobi kala uku ne akwai alganam wal iblu wal baqaru wa'annan uku su ake fitar mazakka in aka zo wurin al'ganan ƙananan dabbobi kenan su sai sun kai guda arba'in awaki ko tumaki guda arba'in yau ka mallake su to sai ka fara irga in shekara ta zagayo suna nan a arba'in to za ka fitar da guda ɗaya ka bayar idan raƙuma ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai sun kai biyar wanda ya mallaki raƙumi biyar a yau ba zai fitar da zakkansu ba sai shekara ta zagayo a kansu kamar yau suna nan a biyar ko kuma sun ƙaru da a ce za su koma hudu babu zakka da a ce wancan guda talatin din guda arba'in din da aka ce za su koma talatin da tara babu zakka a ciki amma in suka karufa to za ka irga ka fitar da zakka duk abin da ya hau kai to yana cikin lissafin zakka abin da ya sauka shine babu zakka in shanu ne fa guda talatin daga talatin in ka mallaki shanu guda talatin a yau to sai ka fara irgawa in shekara ta zagayo kamar yau guda talatin suna nan sai ka fitar musu da zakka wannan su ne almashiya na uku kenan sai na hudu shine asimar wa zuru hatsi da kuma 'ya'yan itatuwa hatsi da 'ya'yan itatuwa abinda yasa aka sa 'ya'yan itatuwa saboda su larabawa suna da inibi da dabino kuma suna cikin abin da ake fitar mazaka su 'ya'yan itace ne inibi suna mai da shi zabib suna busar da shi shi suke kira zabib a larabce to shi yasa akwai zakka a cikinsa amma wanda yake sai da lemu wanda yake sai da kankana babu zakka a ciki <laughs> eh, lemu da kankara da mangwaro eh, duk babu zakka a ciki sai dai wa'atu haqqahu yawma hasadi ran da kai girbe to ya kamata ka tattaro miskine kai sadaka a rana ka ba da wani haƙƙi a ciki amma in kana noman masara kana noman shinkafa kana akwai zakka a ciki shi kuma zakkan shi fa shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce laisa fi ma duna khamsa awsuqin sadaka. duk abinda bai kai ausiki biyar ba babu sadaka ausiki biyar shine sa'i sittin sa'i sittin kuma shine mudannabi ɗari biyu da arba'in yanzu kaga sai a auna sa'i sittin mu ga zai kai buhu nawa to shine sai ka gane cewa in noma na ya kai buhu kaza ashe zan raba in fitar zan raba sai in fitar da zakka a ciki to wa'annan abubuwan su ne zakka yake shiga cikin su wallahu ta'ala a'lam to kuma mun ji aya guda ɗaya kawai idan akwai hadisai da yawa masu ban tsoro da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar akan maganar zakka in dabbobi ne kake da su ba ka fitar da zakka kana da shanu guda ɗari ba ka fitar da zakka to za a sa su yi layi ran tashin kiyama kowace sai ta taka ka ta soke ta da ƙaho Allah ce za a yi musu wani irin kaho ba irin kahon duniya ba in kuma dukiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a mai da shi wani shuja'un aqra wani kumurcin maciji haka zai dinga sarin mutum har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki ya so tunda mumini dama in ba shirka yake yi ba idan Allah maɗaukin sarki ya kaddara masa shiga wuta Allah ya kare mu to akwai lokacin da za a fitar da shi a shigar da shi aljanna matukar ba shirka yake yi ba wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa cewa mutum mumini musulmi baya dawwama a wuta baya dawwama a wuta sai dai in shirka yake yi ko mutum ya shiga wuta za a fitar da shi a shigar da shi aljanna sai dai ba haka aka so ba an fi so a je kai tsaye kawai eh. to wannan ita ma tana da alaka da zakka ne ya ce ya hukunci akan wanda yake da dukiya amma don gudun zakka ta hau kansa kan kudin suna cika shekara sai sauri ya siyi filaye da gidaje to ya shiga cikin waccan ayar allah zai mawa yau ai ba zai ma Allah madaukin sarki waye ba ya manta waye bashi dukiyar waye Allah ya bashi kuma wallahu alimun bi zati sudur dukkan abin da ka kudurta Allah ya san abin da ke cikin zukata eh Allah ya san abin da ke cikin zukatan mutane wannan haramun ne tambaya ta biyu ita ma yake cewa sai kuma mai dukiya wanda zai fitta kuɗi misali dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya maimakon ya ba wa mutane biyar ko goma amma sai ya raba dubu biyar dubu goma ga mutane masu yawa a sunan zakka yaya hukuncin wannan to in muka auna da irin mabukata da suke kasanmu najeriya wata musamman 'yan uwa mata wata in ka bata dubu biyar za ta iya yin jari da shi musamman mata eh. To yanayin fitar da zakkan ne bamu da shi bamu da ka'ida ta fitar da zakka din kowa yana yin yanda yake so ne amma asali ya kamata a ce akwai hukuma ce mai kula da zakka din wanda a duk abin da kake samu ma ta sani kawai za ka gane shekara na zuwa za a ce to wane fa kana da kaza amma kuma ga abin da za ka fitar na zakka kaza wannan shi ne. to amma tun da ba mu da wata hukuma amma abin da ya fi din shine mutum zai fitar da zakan eh, dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya a samu adadin mutane wanda za a ba su su ma su samu abin da za su juya misali in ya fitar da miliyan ɗaya sai ya samu mutane mutum goma ya ba su dubu ɗari ɗari kaga su ma za su samu abin an aka ba mutum dubu ɗari ya samu abin da zai yi jari ya samu abin da zai yi wata sana'a shi ma ya juya wannan kuɗin maimakon a ce an ba shi dubu biyar ko an ba shi dubu ashirin to amma yanayi yake kawo haka masu fitar da zakkan sun yi karanci masu karban zakkan sun yi yawa shi yasa ai malamai suke cewa a masu kuɗin da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin masu kuɗin mu bane saboda su ba sa rowa wurin fitar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki sannan talakawan da suke zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi zamani da shi ba irin talakawan ƙarshen zamani bane su talakawan da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kowa fa yana tashi ya nemi kanshi baya jira ya ce alhaji wani zai bani zakka kowa ne zai bani zakka baya jira sai dai in zakkan ya zo dama yana ciki to fa ni'ima sai ce alhamdulillah amma mu yanzu yana nan ma yana lissafawa ramadana ta zo na san alhaji wane zai bayar alhaji wane zai bayar to kaga talakawan da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam na farko ba irin na karshe ne su suna neman na kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi mutum ya samu gatari ya tafi daji ya je ya saro itace ya siyar ya fi alkhairi da ya je yana miƙa hannun shi wurin mutane a bashi ko a hana shi shi ya fi alkhairi kaga musulunci bai nuna mana zaman banza ba eh, to shi yasa sai aka samu bambanci shi yasa sai mabukatan masu mabukata wanda ya kamata a ba zakan suka yawa a wannan zamani masu bada da zakan kuma rowa sai suka yi karanci to shi yasa kaga kakka zarge shi dan ya fitar da zakkan miliyan ɗaya ko 500 eh, yana bada da kar a zarge shi sun yi kaɗan ne kuma mutanen mabukatan sun yi yawa wallahu ta'ala alam kaga anan kai tsaye ba za a ce zakkan ba ta yi ba sai dai mu ce a ba wani adadin mutane kaɗan wanda za su iya kasuwanci su juya wannan kuɗin shi ya fi amma kuma mabukatan sun yi yawa kaga in mutum ya raba din kaga ya da dubu goma goma ko biyar biyar ba za ka zarge shi ba saboda mabukatan sun yi yawa wallahu ta'ala a'lam Allah madaukin sarki ya samu dace ah, sai wa'annan su ma ba su da ah, amsa mai yawa ce wannan ya ce assalamu alaikum malam ah, Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana alaikum salam tare da mu ga baki ɗaya ya ce wani hanya bawa zai bi don samun kusanci a wurin Allah da kuma nisantan shaidan da bin son zuciya na farko shine mutum ya ji tsoron Allah maɗaukakin sarki abu na biyu kuma shine ya dinga kiyaye dukkan farillan da Allah ya ɗora masa abu na uku ya nisanci dukkan kaba'irai duk abin da aka ce kabira ne babban sabo ne ya nisance shi abu na huɗu na biyar kuma shine kyautatawa kyautata ibada kyautata mu'amala da mutane kyawawan ɗabi'u to wannan ayyukan su suke kai mutum kusa da Allah maɗaukakin sarki kuma sai ya haɗa da addu'a sai mutum ya haɗa da yin addu'o'i wannan bayan sallama yake cewa Allah ya saka da alkhairi ya sa aljanna makoma amin ah, tambaya ta guda biyu a cikin sallan farilla da nafila fila ya ce ni ne nike sallan farilla wajen ɓoye karatu sai na bayyana har na tafi sujada sai ya tuna to yanzu ƙabali zai yi ko ba'adi to yanzu ai ƙari ya yi zai sujada ba'adi bayan sallama bayan sallama sai ya kabbara ya sujada guda biyu ba sai ya sake tahiya ba sai ya zauna sai ya sallama shi kenan ya gyara sallar duk lokacin da aka bayyana lokacin da ake ɓoyewa ko aka ɓoye lokacin da ake bayyanawa misali sallan azahar da sallan la'asar duka ana ɓoye karatu to sai ka manta sai kai karatu a bayyane bayan ka idar da sallah ko kana cikin sallar sai ka tuna to yanzu kana idarwa sai kai kabbara kai sujada guda biyu shikenan ka gyara sallar ka tambaya ta biyu kuma ya ce yana cikin nafila yayi yi raka'a ɗaya mai kawai tashi ya kawo ta biyun sai ya zauna ya sallame to da ya sallame din sai ya tashi sai ya kawo raka'a daya to nan ma ba a zai yi ai ƙari yayi ba sallama a tsakanin raka'a guda biyu sai ya sallama ya zama ya ƙara sallama a tsakanin su kenan maimakon ya hada su biyu shikenan sai ya tashi sai ya kawo tunda ya ce ya tashi sai ya kawo raka'a sai ya kawo sujada guda biyu shikenan sallar shi ta gyaru wasu suna cewa wai ba a yin kabaliya ko ba a cikin nafila ba haka bane ana yi ana yi a wasu wurare ne kawai ba a yi misali idan da a ce ya gama nafilolin shi ne sai ya raka a ɗaya sai ya sallame sai ya mai da ita witiri shikenan amma in yana da niyyar ya karo wasu raka'o'in to ba zai mai da ita witiri ba sai ya tashi ya kawo raka a ɗaya sai ya haɗa su shikenan sai ya sujada ba adiyya amma in ya mai da ita a matsayin wuciri shikenan babu wata sujada a kansa wannan shine kawai bambanci tsakanin farilla da nafila shi ila za ka iya canza niyyar a wannan lokacin wallahu ta'ala a'lam sai tambaya ta ƙarshe mai tambaya yake cewa assalamu alaikum malami ne na je kasuwa na yi cefane na dawo sai na manta na ci abinci na sha ruwa sai da na shiga makwabta sai na tuna ina azumi sai ban sake cin komai ba har lokacin buɗe baki to menene matsayin azumi na idan da gaske ne ai shi musulunci sauki gare shi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana nufin ku da sauki baya nufin ku da wahala to idan da gaske ne har zuciyar ka mantawa kai Allah madaukin sarki ya yafe maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wanda ya manta man nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu wanda ya manta yana azumi sai ya ci abinci sai ya sha abin sha can daga baya sai tuna yana azumi ya ce to ya cika azuminsa Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi wannan ita ce fatawa mafi inganci to amma a mashaban mu ta malikiya sai suka raba suka ce su wannan hadisin za su sa shi ne in a azumin nafila ne amma a azumin watan ramadana sai suka ce a'a to amma kullum ina faɗa mashaban malikiya daga cikin abin da aka gina ta akwai akwai saddu zari'a toshe kafan banna. amma fatawan farko ita ce tafi inganci wallahu ta'ala a'lam ina ga za mu tsaya da tambayoyi a nan insha Allah sai mu ci gaba da ga inda muka tsaya jiya Allah ya kai mu gobe sai a ɗora akan sauran tambayoyi in yan uwa ba su manta ba dai jiya mun karanta ayoyi ina ga aya ta bakwai da aya ta takwas har da aya ta tara ma to muna bayani akan wannan aya sai lokaci ya yi inda Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana kuma masu imani yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im lallai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai, suna da wata irin aljanna mai ni'ima kuma sai ya ce khalidi na fiha za su dawwama a ciki muka ce dawwama da Allah yake magana dawwama kala biyu ne akwai almuksu addawil akwai kuma almuksu da'in akwai zama mai tsawo shine har muka bada misali na cin lokacin mutuwa ni'imar da mutum zai samu a kabarinsa ni'ima ce daga aljannarka za ka samu a cikin kabari kafin nan kuma kaga wannan zama ne mai tsawo mutum zai yi a cikin kabarinsa kafin tashin kiyama sannan kuma a gobe kiyama shine sai ya zama za ka shiga cikin aljannar zama har abada babu fita muna roƙon Allah ya samu a ciki to shi yasa koyaushe in Allah maɗaukin sarki ya kawo mu mana masu munanan ɗabi'u sai kuma ya kawo mutanen kirki saboda mutum ya ga kowanne menene makomansu kaga wancan an ce suna da azaba ta wulakanci wa'annan kuma sai aka ce suna da azaba ta ni'ima malaman tafsiri da suke cewa ni'imar ni'ima a zuciya ni'ima a jikinsu ni'ima a tunaninsu ni'ima a cikin dukkan al'amuransu tun kafin masu bar duniya ai shi yasa Allah ya musu bishara tun suna duniya kuma yace khalidina fiha za su dawama a ciki sai Allah ya shiga al'amarin ka har tunaninka ya zanto tunaninka na ni'ima ne tunani na ni'ima shine duk abin da zaka yi tunani abu ne mai kyau aikin alkhairi ko yaushe zaka dinga tunani to wannan ayar muka tsaya Allah madauke sarki yace khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna wannan ya nuna mana akwai aljanna tana nan kun san akwai masu akidar cewa aljanna babu ita akwai masu aƙidan cewa wuta babu ita akwai akwai masu bin aƙidar jahamiyya su a wurinsu babu aljanna babu wuta sun ce sai a ƙiyama ne sannan Allah zai halicci wuta ya halicci aljanna to wannan aƙida ce wacce akwai kuskure a cikinta ai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an yi eh, isra'i da mi'raji da shi kuma an nuna mai shi wuta an nuna mishi aljanna to don haka aljanna tana nan Allah ya tanaje ta wuta ma tana nan Allah madaukakin sarki ya tanaje ta to sai Allah madaukakin sarki ci gaba da ƙarshen ari ya ce wa'adallahi haqqa alƙawarin Allah gaskiya ne alƙawarin Allah gaskiya ne da Allah ya ce alƙawarin Allah gaskiya ne kaga ya ƙarfafa maganar da abubuwa guda biyu na farko da Allah ya ce alƙawarin Allah gaskiya ne ai shi dama Allah baya saba alƙawari Allah maɗaukin sarki bai saba alƙawari sannan kuma sai ya ƙara cewa haƙƙan gaskiya ne to kaga ya ƙara tabbatarwa kenan sai malamai suka ce wannan ƙarfafawa ne har guda biyu shi Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ya faɗa amma shi ɗan adam shine yake iya karya alƙawari ɗan adam shine yake yin ƙarya ashe da ƙarya da karya alƙawari siffofi ne wanda suke marasa kyau abin zargi to shi kuma Allah madaukakin sarki duk wata siffa abin zargi ya kubuta daga gare ta siffa ce ta dan adam karya alkawari gajiyawa ne na dan adam yin karya gajiyawa ne na dan adam to Allah ya kore ma kansa siffa ta karya Allah ya kore ma kansa siffa ta karya alkawari dan haka sai ya ce wa'adallahi alkawarin Allah dinnan haƙƙan gaskiya ne ba sabawa ayoyi da yawa a cikin alkur'ani suna gaya mana haka Allah madaukakin sarki munazzahun anil kazib ya tsaftatu ya tsarkaku daga yi ƙarya sannan kuma munazzahun anil ajas Allah ya ainihin nisanta daga gajiya ya ce ai wannan alkawarin ka da dai na maka alkawari amma yanzu na canza alkawarin a'a Allah baya haka domin shi Allah baya saba alkawari to a ƙarshen ayan Allah maɗaukakin sarki sai ce wa huwal azizul hakim Allah mabuwayi ne shi alhakimu kuma mai hikima idan aka ce mabuwayi shine babu wanda ya gagare shi babu wanda ya fi ƙarfin Allah maɗaukakin sarki to sai malamai suke cewa in aka ce izza izza abubuwa guda uku ne akwai izzatul qahar akwai izzatul qudra akwai izzatul imtina duk Allah ya tattara wannan izzatul qahar shine Allah maɗaukin sarki shine ghalibun mai rinjaye wallahu ghalibun ala amrihi Allah shine mai rinjaye akan dukkan al'amarinsa babu wanda ya isa ya rinjaye Allah madaukakin sarki to shine izzatu alqahar annabi kuma akwai izzatul kudra Allah madaukakin sarki shike da iko akan komai ba abin da yake kasancewa sai abin da Allah madaukakin sarki ya so duk yanda ka so al'amari ya kasance ba zai kasance ba sai in Allah yana so wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin duk abin da kuka so ba zai kasance ba sai abin da Allah madaukakin sarki yake so ai shi yasa kai dan adam shi yasa aka ce in za ka yi abu ka ce insha Allah insha Allah shi yasa kissan can na mutane ukun nan masu gona da aka kawo ai Allah madaukakin sarki daga cikin azabar da ya musu ya kona gonar kafin su je yace wala yastafnun ba su ce insha Allah ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya hana mu kai in za ka yi abu ka ce insha Allah kawai an hana mu ka ce kawai gobe zan yi kaza a matsayinka na musulmi mumini ka ce insha Allahu wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah in ma ka manta Allah madaukin sarki ya ce wazkur rabbaka idza nasit in ka manta kai maza ka tuna ka ce astaghfirullah to amma shi Allah madaukakin sarki yana da izzatul qudra yana da buwaya na iko akan komai shi yasa a wasu wurare da yawa sai ce wallahu ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komai mai iko ne babu wanda yake da iko akan Allah madaukakin sarki akwai izzatul imtina izzatul imtina kuma shine Allah madaukakin sarki ya ainihin nisanta daga dukkan wata tawaya ya hana kanshi shi yasa kaga zalunci tawaya ne da zai ba annabi sallallahu alaihi wasallama sako ya gaya ma al'umma sai ce ka gaya musu inni harramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tazalimu yace na haramta zalunci a kaina to kaga imtina ne Allah ya hana kan shi zalunci kuma ya sanya shi haramun a tsakanin mutane sai ce kar zalunci to ashe Allah shi yake da ikon haka to duk inda aka ce al-aziz to yana ɗaukan wannan siffofi guda uku cikakku wanda ɗan adam ba shi da su alhakim kalmar alhakim daga alhikima ne hikima kuma shine sanya komi inda ya dace shi ake kira da hikima shine an taj'ala kulla shay'in fi mawdu'ihi almunasib ka sanya komai a inda ya dace shi ake kira hikima kuma shi ake kira adalci shi ake kira adalci kar ka ɗauki abu ka sanya shi ba inda ya dace ba to shi yasa sai Allah ya siffantu da wannan siffofi domin duk abin da yayi na halitta zaka ga ya dace duk abin da Allah ya hukunci zaka ga ya dace duk umarnin da Allah ya ya dace da al'umma ya dace da rayuwar mutane to sai ce wa huwa al-azizul hakim Allah madaukakin sarki mabuwayi ne al-hakim kuma mai hikima sai aya ta gaba malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء Allah madaukakin sarki yake cewa khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Allah madaukakin sarki shine wanda ya kagi halittar sama ba tare da wasu turaku ba ba tare da wasu filas ba shine amad tarawnaha ai ga ta nan kuna ganin samar me ya rike sama yanzu a duniya akwai wani injiniya da zai fara gini ta sama ba tare da ya sa filas ba babu shi har abada ba a yi shi ba kuma ba za a yi ba ka duba sama ka gani me ya rike ta ba abin da ya rike sama masallacin nan ko ga fila nan kai gini ka gani daga sama ka ce zai tsaya ko ka tsayar da shi mu gani dole sai ka sa wani abin da zai rike shi to amma Allah madauki sarki ya ce kawai daga cikin halittun mu ku duba ku gani khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha Allah ya halitta muku sama ba tare da wani abin da ya rike ta ba ai ga ta nan kuna gani ku kalla wanda za mu kawo ayoyi a cikin alkur'ani wanda suka yi kama da wa'innan wa alka fil ardi rawasiya kuma sannan ya sanya manya-manyan duwatsu a ƙasa an tami da bikum don kada ƙasar ta dinga motsi da ku muka ce Allah maɗaukin sarki ya halicci ƙasa akan ruwa ne duk abin da ka sa shi kuma akan ruwa zai dinga motsi zai dinga motsi amma saboda hikimar Allah maɗaukin sarki sai ya sanya duwatsu su zanto su ne za su riƙe ƙasa din an tami da bikum saboda kada ta dinga motsi da ku wa fiha min kulli dabbatin kuma Allah madaukakin sarki ya sanya dukkan dabbobi in aka ce dabbobi anan hankalin mu kila zai kai zuwa ga shanu awaki da tumaki da muke rayuwa da su ko zaki makamantan su namun daji a'a hatta kai ma Allah madaukakin sarki ya kira ka dabba dabba a lugar larabci shine kullu ma ya dubbu alal ard duk abin da ke takawa a bayan ƙasa sunan shi dabba shi yasa Allah da yawa yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء Allah madaukakin sarki shi ya halicci kowace dabba daga ruwa daga ciki akwai wanda suke tafiya akan cikin su mujiba maciji daga ciki akwai wanda suke tafiya da kafa biyu mujiba ɗan adam da tsuntsaye wa minhum man yamshi ala arba mujiba dabbobi wanda muke rayuwa da su masu kafa hudu duka Allah madaukakin sarki ya san da zaman su to Allah madaukakin sarki shine wanda ya yada babba bi ma'ana nashara ya yada a bayan ƙasa dabbobi kuma ya ce kulla dabbatin ne anan na kira ne dabbobin da muke iya gani da wanda ba ma iya gani da wanda suke kan tudu da wanda suke cikin ruwa da wanda suke karkashin ƙasa duka sun shiga ciki wa anzalna minas sama'i saboda hikima ta Allah madaukakin sarki ya sanya wannan halittun to idan babu ruwa za su iya halaka idan ba ruwa za su iya halaka kai ka duba unguwannin da ba ruwa ka gani ko kuma a ɗauke wuta a ɗauke wuta ba janareto dama bohol ne kake da shi kaga yadda za a dinga yawo ana neman ruwa to allah maɗaukin sarki sai ya sanya da ya halicci mutane sai ya saukar da ruwa daga sama fa'ambatna biha min kulle zaujin karim sai muka fitar da dukkan nau'uka na tsirrai wanda ɗan adam da dabbobin da suke rayuwa za su amfana da shi karimin Allah maɗaukin sarki mai karamci ne za mu ji meye karamcin Allah maɗaukakin sarki to wannan shine fassarar wannan aya da hausa ga baki ɗaya nan Allah maɗaukin sarki da ya ce khalakas samawati Allah ya halicci sammai as-samawa jam'i ne plural ne na as-sama'u singular din shine as-sama'u sama Allah shi ya halicci sama kuma har Allah maɗaukin sarki ma yake gaya mana duk a cikin alkur'ani zaka ji Allah ya ce badi'us samawati wal ard Allah ya kagi halittan sammai da kassai bi ma'ana Allah ya yi saman nan ne ba tare da ya ga wata irin sama ba ya tashi Allah ya halicci ƙasa ne ba tare da ya ga wata ƙasa ba sai ya zo ya halitta irinta a shi ne ya kagi halittan sammai da kasai kuma a cikin halittun Allah babu abin da ya fi sama da ƙasa girma shi yasa a wata ayar yake cewa la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktharan nasi la ya'lamun yace kun ga ku dan adam da kuke sabon Allah madaukakin sarki to halittan sama da halittan ƙasa ta fi wahala ma akan halittan mutum a wurin Allah madaukakin sarki sai dai da yawa daga cikin mutane ba su sani ba to kuma mu ji ba saman nan yanda Allah madaukakin sarki ya halicce ta in muka koma cikin suratul a'rafi Allah madaukakin sarki yake cewa inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh lallai ubangijin ku Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci samai da kassai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida Allah ya halicci sammai da kassai ƙasa kwana hudu sama kwana biyu abinda zai ƙara bayyana mana wannan muka koma cikin suratul fussilat domin Allah yana mana misalin sama ɗin ne da ƙasa don mai imani da shi kaga in muka koma kafin mu je suratul fussilat ma in muka koma cikin suratul ghashiya Allah ta ka hadisul ghashiya da Allah madaukakin sarki yace afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat ba ku ga raƙumi ba yanda muka halicce shi yana da dogon wuya Allah yana ishara ne zuwa ga larabawa sun saba kiwon raƙumi to da Allah zai buga musu misali da sama sai ya fara nuna musu abin da ke kusa da su shine raƙumi sai ya ce to wa ila sama'i kaifa rufi'at to da raƙumin da sama fa da muka ɗaukaka ta wanne ya fi tsawo kaga sama ta fi tsawo to so da yawa Allah madaukin sarki yana buga mana misali da halittan sama da ƙasa saboda mu ƙara imani to in muka koma cikin suratu fussilat sai Allah madaukin sarki ya ma dan adam tambaya ya ma annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya da al'ummarsa gabaki ɗaya. yace ce ƙul a takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin Allah yace ce ka gaya musu a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda shin ku dinnan yan adam da muka halicce ku dan ku bauta mana za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa fi a cikin kwanaki biyu ƙasa bakwai ne kamar yadda sama take guda bakwai a cikin suratul mulk Allah ya gaya mana allazi khalaqa sab'a samawatin dibaqa Allah shine wanda ya halicci sammai bakwai daya akan daya daya akan daya dibaqan shine daya akan daya daya akan daya. kuma abin da zai kara bayyana mana haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana distance ɗin da yake tsakanin kasan nan tamu zuwa sama ta daya tafiyan shekara 500. thickness kaurin sama na ɗayan kafin ka keta ka je sama ta biyu tafiyan shekara 500. ashe daga nan ka wuce sama ta ɗaya tafiyan shekara dubu ɗaya za ka yi haka tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu to wannan ya nuna mana ashe ɗibakan Allah ya yi gaskiya ya halice su ne ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya har yake cewa ku duba mana ku gani kowa ya kai idan shi sama hal tara min futur za ku ga wani sama ta huje yau wata rana rufin ɗin gidanka yana iya hujewa a ga yana likin to sama ba mu taɓa gani ta tsage ba ko ta huje a ce yau a kawo injiniyoyi za su gyara sama sai dai ka kawo injiniyoyi su gyara rufin din gidanka amma sama fa ta fi ƙarfin dan adam ta wuce abin wasa to Allah yana mana misalai da yawa da sama saboda mu kare imani to ya ce za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu yace ce zalika rabbul alamin wannan shine ubangijin halittu fa shi ya kamata a bauta mawa waje alafiha siya min fauƙiha da Allah ya halicci ƙasa ɗin sai ya sanya duwatsu a kanta saboda kan ruwa take wa baraka fiha sai Allah ya yi ƙasan albarka ya ba ta iko in an shuka abu ta fito wa aka fiha ha Allah ya sanya duk wani arzikin da muke haƙowa ya sanya crude oil da ake ta faɗa ko eh, ce ku ci ma zaune ne mu ba ci ma zaune bane mu ma muna shuka masara kaga in aka ce yanzu shanu a tara hanya ba za a je ba ya ma tumatir ma kawai ya ishe su in muka tare mu ma muka ce yanzu tumatir ba zai je ko ina ba kowa ya dinga zuwa arewa yana siyan tumatir idan eh, eh, sai gero da da masara to kaga duka wannan shine akwat Allah madaukin sarki ya sanya su a cikin ƙasa wani arziki ne da Allah ya taske a cikin ƙasa kamar yadda imamu Dandawi a cikin tafsirin sa yake cewa a din arzak duk wani arziki da kake sani ka sani to Allah ya kunshe shi a bayan ƙasa ce wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyami a cikin kwanaki hudu Allah ya haka sawa'an ili ya daidaita ta ga duk wanda yake da tambaya ya zo ya tambaya to kaga kasar halittar ita asalin kasan kwana biyu sanya abin da ke cikinta da duwatsu kwana biyu ya zama kwana nawa hudu kenan to sama kuma sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu sannan sai Allah madaukakin sarki kuma ya koma ya daidaita saman nan alhali tana kaman hayaki yanda kaga hayaki wani abu kamar hayaki haka sama take yace sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu faqala laha walil ardi atiya taw'an aw karha da Allah ya daidaita saman nan ta zama bakwai ƙasa ta zama bakwai sai ya ce ma sama da ƙasa ku zo ku mun sujada ko kuna so ko baka so ɗau an aukarha kuna so ko baka so to da yake sammai da kasai suna yi wa Allah da'a ba kamar mu bane wanda zai taka kasar Allah madaukakin sarki kuma ya saba ma Allah Allah ya maka rufi ya sa maka rana da komai da wata da iska da taurari amma kuma kana saba ma Allah madaukakin sarki to kasa da sama suka ce qalata ta ataina ta'i ya ubangiji mun zo muna masu da'a shine faqada hunna sab'a samawatin fi yawmayn sai Allah ya kaddara samman nan suka zama guda bakwai a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli sama'in amraha kuma Allah ya yi wahayi ga kowace sama ga irin aikin da za a dinga yi a cikin ta wa zayyana sama'a duniya bi masabiha saman duniyan nan sai Allah madaukakin sarki ya kawata ta da fitilu fitilun su ne wata da rana da taurari shine wa zayyana sama'a duniya bi masabiha wa hibza kuma ya bata kariya kariya shine taurari da Allah madaukakin sarki yake jefo shedanu idan sun tafi satan ji yace to zalika taqdirul azizil alim wannan shine kaddarawan Allah wanda yake mabuwayi kuma mai hikima to haka Allah madaukakin sarki ya halicci sama Ya yasa suratu fussilat ita ce sura wacce ta tattaro yanda Allah madaukakin sarki ya halicci sammai da kassai a fayyace a bayyane ƙasa ita ce kwana hudu sama kwana biyu in ka hada sai ba mu kwana bakwai shi yasa a can ya yace inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda sai ce fi sittati ayyami kwanaki shida ƙasa ta ɗauki hudu to ƙasar ita kanta kwana biyu abinda ke cikin ta kwana biyu hudu kenan sama kuma kwana biyu to sammai bakwai ne kamar yadda ƙasa take bakwai a can waccan ƙarshen suratul talab ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa al ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna yadda muka halicci samai bakwai to ita ma kasa muka halicce ta guda bakwai a ciki ne kuma al'amarin Allah madaukakin sarki yake faruwa a tsakaninsu to ya ku jama'a dukkan wannan Allah madaukakin sarki ya mana ne saboda mutuna Allah madaukakin sarki mu bauta wa Allah madaukakin sarki to bayan nan kuma Allah madaukakin sarki bai ban mu haka nan ba sai ya ce muka sa muku duwatsu sai muka saukar da ruwa daga sama kaga ashe ruwan sama ma ni'ima ne jiya kuma muka kawo hadisi muka ce Allah yana hana ko zuma na kawo ina ga cikin tambayoyi Allah yana hana ruwan sama ne idan mutane suka hana zakka suka daina bada zakkan dukiyarsu shi ma Allah sai ya hana ruwan sama yace da ba dan dabbobi ba da ba za a yi ruwan sama ba to anzalna minas sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga sama fa ambatna fiha sai muka fitar muku ashe hatta shukar da muke shukawa ba mu muke fitarwa ba Allah ne yake fitarwa shi yasa Allah ya mana kyakkyawan misali cikin suratul waqi'a ko afara'aytum ma tahrusun ko antum tazra'unahu am nahnu zari'un ba ku ga abin da kuke shukawa a gona ba ko kuke fitowa da shi in kuka shuka ko kuma mu ne kaga amsan shine Allah ne yake fitowa da shi a wancan suratu abasa kuma ya yace anna sababna ma'a sabba summa shaqaqna arda Allah ce mu muke yi sannan mu tsaga kasar tsagawa fa ambatna fiha habba ƙwaya ko hatsin da manomi ya shuka sai mu fitar da shi inda mun ga dama sai mu sanya shi a cikin ƙasa ya ki fitowa yanda kai shuka haka zaka zo ka samu gonar ka fili kawai amma saboda ni'imar Allah maɗaukakin sarki saboda karamcin Allah kalman karim din a gurguje inda lokaci yayi kalman karim din nan shine karamci na Allah madaukakin sarki mafi yawancin malamai suna buga mana misali yanzu mutum kila wanda yake da gona abinda zaka shuka duk girman gonan ka kila wani ko da ke gona gona ne wani kila zai iya shuka buhu ɗaya a gonarsa na shinkafa in ya tashi amma sai ya samu buhu hamsin ko buhu talatin wani kila zai iya shuka mudu ɗaya sai ya samu buhu biyar ko buhu goma to wannan yana daga cikin karamcin Allah madaukakin sarki shi yasa malamai suka ce Allah madaukakin sarki sai bai ce da yawa ba sai ce karim kadan daga cikin karamcin Allah shine ka shuka kadan ka samu mai yawa to me zai nuna mana haka ashe aikin alkhairi kayi kadan gobe kiyama ka samu mai yawa yana ga cikin karamcin Allah madaukakin sarki shi yasa sai dinga kusanto mana da misalin abin da muka saba da shi mun fi sabawa mai shuka ko a shuka gashi na ai za mu gani masalul ladina na amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba Allah madaukakin sarki yake cewa duk wanda ya bada sadaka ya ciyar da dukiyansa muna haɓaka ta mu jujjuya ta kamar manomi ne wanda ya shuka shukan ta fito ta yi zangarniya guda bakwai a kowane zangarniya ɗaya akwai ƙwaya guda ɗari wannan yana daga cikin karancin Allah me yasa Allah ya mana amfani da shuka saboda mun fi sabawa da shuka mu shuka masara kwaya ɗaya ta fito yanzu in aka baka masara guda ɗaya haka ka bare ka irga kwaya nawa za ka irga a ciki kuma guda nawa ka shuka to haka aikin alkhairin ka yake zama a wurin Allah maɗaukakin sarki ka yi kaɗan sai Allah madaukakin sarki ya baka mai yawa shine kawai dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yake buga mana misali da irin abin da muka saba da shi kuma muke ganin shi kiri-kiri kaga ai aikin lada mutum baya gani shi yasa wani yake da kyashi wanda bai da cikakken imani a zuciyar shi sai dinga gani ka kashe ma addini kuɗi ma asara ne tunda bai san ladan ba ko bai san ladan da zai samu ba amma inda gona ne zai shuka ya sa taki kuma ya fito ya ga amfanin gashi nan a ido to shi ma wannan zaka gan shi a gobe kiyama har ya fi na duniya ma da kake gani Allah madauke sarki ya samu dace Allah madaukin sarki muke roƙo ya amsa mana ibadunmu ya ba mu ikon rayar da wannan kwanaki masu albarka da za mu shige su a daren yau insha Allahu daren yau shine daren 21 kuma yana daga cikin dararen da ake sa ran ganin daren Lailatul Qadr to muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa mu dace da wannan dare mun dace ya ba mu ikon yin ibada kuma ya karba mana ya Allah muna ka duk wani musulmi da yake maka sujada a bayan ƙasa yana da bukata ta musamman Allah ka biya mushi bukatun shi na alkhairi marasa lafiya gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah madaukakin sarki ya kara musu ya Allah muna roƙonka wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama ya ji kansu mu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasan mu lafiya ya sauka mana da arziki da damuna mai albarka shugabannin da Allah madaukakin sarki ya zaba mana da hikimarsa da ilimin sa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagora ya ba su ikon yin abin da yake daidai abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma Allah madaukakin sarki ya bamu ikon yi musu biyayya inda suka yi daidai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya azabil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka al jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udzu bika min an-nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal Allahumma ja'alna mimman qama ramadana imanan